barka da barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo wanda na yi alƙawari zan yi mana shi insha Allah ba tare da bata lokaci ba kamar da ce zan yi mana bayani ne akan yadda za ka yi editing na bidiyonka ka ga bidiyonka ya yi kyau wato misali ka yi bidiyon da za ka saka wata man menene wata man zan nuna mana shi a cikin wannan bidiyon da sunan Allah to yadda za mu yi shine yadda kake ganin wannan wannan shine u code yau akan shi zan yi mana karatun Insha Allahu. Yanzu bari mu shiga cikinsa kamar da kuke gani yanzu haka. Nan na yi wani aiki ne ana To idan ka shigo cikinsa ga nan zai maka Ucode za ka shiga Play Store ne ka yi din sa Bayan ka shigo Ucode sai mu zo mu shiga nan gurin. Wannan gurin gashi shi nan. In muka taɓa shi haka to zai nuna mana New Project. Ɗaya wato New Project shine ga nan ɗaya, biyu, uku. To wannan za mu shiga New Project ɗin nan shi za mu shiga sai ka taɓa shi haka. sai ka ɗan tsaya. To yanzu misali ga nan ayyukan da muka yi wato tun kwanakin da suka wuce. Yanzu bari na yi mana aiki a kan wani bidiyo ɗan gajere kawai misali ga wannan bidiyo ga shi nan. In na maka haka sai ka zaɓa. In bidiyo kake so in ma hoto ne ka zaɓa. To yanzu ga shi nan na zaba wannan bidiyo. Sai ka zo ka taɓa nan wannan guri In ka ga shi nan na taɓa wannan. Yanzu ga shi nan zo in taɓa nan haka. To ga shi nan na taɓa. To yanzu ga shi nan ya buɗe mana. kamar da kuke gani haka to ba shi zan yi aikin ba ma yanzu wannan na riga na yi masa aiki yauwa to kamar da nace zan nuna maka ka shi nan wannan ga gashi nan kaga da yanzu wannan bidiyo ne amma gashi da akwai alfarma tv a rubuce a jiki sakamakon wani bidiyoyi da dama bara za ka kalla haka ba to nan to misali bayan wannan shi yaya zan yi ya dinga nuna min subscribing a jiki kamar yadda nake gani a jikin sauran bidiyoyi to shine yanzu zan nuna mana shi haka bayan ka shigo wannan gurin da kuke gani haka sai ka zo nan gurin gashi nan da aka rubuta stika gashi nan nan sai ka taba stika haka bayan ka taba zai nuna maka rubutuka da yawa ne to kai tsaye ma ba sai ka sha alawa gashi ni yana kan subscribing din ne idan ma bai nuna maka ba sai ka zo nan gurin da aka rubuta sacin sai ka rubuta subscribing zai nuna maka kaga subscribing kala kala yanzu misali kaga idan na taba wannan to yanzu kaga na zabi guda daya na zo zan yi good din sa anan sai na yi haka To kamar da kake gani gashi nan wannan, wannan shine subscribe ɗin gashi nan. Ka gani? Ka gani? To idan ina so har bidiyon ya ƙare ya dinga nunuwa sai in zo nan gujin. Gashi nan wannan kan gure. Sai ka zo ka ja nan gefen haka gashi nan ka ga haka? To bidiyon ka zai, bidiyon zai tafi daidai da tsayin bidiyon. Bayan wannan kuma yaya zan yi in saka wannan? Wato wannan shine watermark gashi nan. Shi kuma in shi ma kake so ka saka duka sai ka zo ka taɓa nan inda aka rubuta stika nan wajen haka sai ka taɓa shi haka bayan ka taɓa shi haka sai ka zo ka taɓa nan inda aka rubuta stika yanzu na kan gif ne ga emoji ga adjusting to sai ka zo ka taɓa stika nan haka sai ka zo ka taɓa stika haka to yanzu gashi nan kun ga stika to mu da yake mun riga mun yi kayayyakin mu gashi nan yanzu kaga muna taɓa duk wanda muka taɓa nan zai bamu idan kuma kana shi a cikin wayarka kawai kaje ka taba ka ɗauko da ka ɗauko zai kawo ka nan gurin kuma kai aikin ka ba tare da bata lokaci ba wannan shine takaitaccen bidiyo da ce zan yi mana insha Allahu wanda za ka yi editing bidiyon ka wato ka dora masa man ko kuma ka rubuta masa subscribers idan har ka ji dadin wannan bidiyon ina roƙonka da ku danna min subscribe sannan ku danna mini alamar karrawa domin samun wasu doyin gaba na gode na gode mu kasance da ku a cikin wani bidiyo na gaba domin samun duka irin abubuwan da zai nishaɗantar da ku na ƙayatar da ku. Na gode, na gode Alfarma TV ku ce.